الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta 152 اللي littafin taqiyuddin الدين الهلالي Allah subhanahu wa ta'ala idikansa Allah kai masa rahama. Muna cigaba gaba da bayani a kan falalar ita tijjaniya, ba ina nufin wai ta yi kira ba ta a kamar yadda su suka faɗa wajen ɗaukar tasu ɗariƙar su ɗora ta a matsayin cewa ɗariƙa ce da tafi ɗariƙar kowa kuma babu dalili na na alkur'ani babu dalili na sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita tabbatar da haka malam yace amma al-khawf min annabi amma tsoron Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fada wannan ba shi da wata ma'ana a ce kada ka tsoro a fa inna annabi lam yu'ti bi tilka al-tariqa domin annabi ba shi ya da wannan tariqar ya bashi ta ba wala akada alaihi fiha ahadan bal ba wani alƙawari da annabi ya dauka ya babu bal a atahu sunnatahu in har annabi zai dauki wani abu ya ba wani mutum to ba abin da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai wani in ba ainihin wato ba babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai dauka ba wani in ba sunarsa ba wa lahi sai kuma littafin Allah amma fa bazuhuma sai suka yi watsi da su wara'a zuhurihim ainihin wato saman wara'a zuhuri fa bazuhuma zuhiriyan sai suka yi watsi da su a bayansu watsi da littafin Allah ta baya akwai watsi wanda yake wato ma'anawi akwai ma watsi wanda yake wanda yake hissi watsi hissi shine wanda za ka yi ka ɗauki littafin Allah kowa yana kallo kai wuri da shi watsi kuma wanda yake ma'anawi Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da littafi ya ce a aiki da shi mutane su ki a koma tatsuniya da shafa labari shuni kamar yadda na yi ta faɗa na ce in ban da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo malamai sun tashi sun karantar da sunna a ƙasar nan to da Allah kaɗai ya san me zai ci gaba da faruwa a ƙasar nan wajen abubuwa na ɓanna da za su yi ta faruwa a ƙasar nan Allah kaɗai ya san me zai ci gaba da faruwa Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan Yahudawa a gurare da yawa a cikin Alƙur'ani yana faɗa cewa lokacin da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu, walamma ja'ahum rasulun min indillahi lokacin da wani ɗan saƙo ya zo musu ga wajen Allah, wato musaddiƙun limama ahum yana gaskata abin da ke tare da su, na bada fariƙun min na utul kitaba kitaballahi wara a zuhurihim sai aka samu wasu ɓangare a cikinsu sun yi watsi da littafin Allah ta ainihin wato bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kaman ma ba su san littafin ba wannan zargi ne ga yahudu wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa suna yi wabtada sai kirkiri fa aka da tsarika sai riki wata tsarika da aka ba wanda abin da Allah ya lizumta mana sai mu ba alƙur'ani da sunna ma'aunin fahimtar su kuma mai kyau ya zama ita ce fahimtar magabata to za ku ga abin da suke gudu kenan yanzu mutum ya ja aya ya ja hadisi in ka ce mai wani magabaci ne sai zare ma ido ya ci yaya za a yi a ce addini komai sai magabata sun yi shi yana ganin kawai tun da ya ji haya islamis ko ya je ya yi digirinsa ya yi mastarsinsa ko ya yi karatun lugarsa a zaure to ƙarfinsa da fahimtansa ta lugar larabci ya fi na sahabban annabin da shi yana ganin zai iya ɗaukan alƙur'ani kai tsaye ya fassara ba tare da dogara da waɗanda suka fi shi ƙwarewa gidan larabcin ba haka yake gani amma saniya amma na biyu فلأن النبي لا ƙadiru ala ضر ولا نفع Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kankin kansa bai mallaki amfanar da wani abu ba ga wani ko cutar da wani abu ga wani sai abin da Allah ya so kamata kaddama kamar yadda ka faɗa irin wannan magana ce idan kai wani mara tarbiyya wanda shi dama ba karatun ƙur'ani ya iya ba daga waka sai kaɗa kaɗi sai zo yana maka raddi sai ce baka san girman annabi ba bayan ga ƙur'ani Allah yana cewa annabi ƙul inni la amliku lakum darran wala rashada wa amma shekut tariqati amma shi shehin ɗariƙa alladhi akhadha anhu dhalika al-murid wanda muridi ya karɓi daga wadansa a tsariƙa bi wasiƙatin ta hanyar wani au bi gairi wasiƙa ko babu wani fa kaifa yastati an yadurra man taraka tariqatahu ta yaya zai iya cutar da wanda ibar ɗariƙar sa huwa faqirun ajizun in kana hayyan bayan shi mabukaci ne gajeye in yana da rai wa kana mayitan fa huwa in kuma ya mutu to gajiyawa ta fi girma kuwa Tunda in da ba su gajiya ba mutum shi a kankin kansa ya mallaki amfani ko cutarwa to ba sai mutum ya sako mana ba yanzu ya ga me zai faru in zai iya wa man kafa shaykan duk wanda ya ji tsoron wani shehi duk wanda ya ji tsoron wani sheshi da'iban shehin da baya nan wataƙila kana kaduna shi yana wata ƙasa amma kana jin tsoron kai wani abu yana da wani tasirin da zai iya maka wani abu aw mayyitan ko wani shehi ya mutu amma ka dinga ganin yana da wani tasirin da akwai abin da zai maka abada hu min dunillahi wa asharaka bihi wallahi mutum ya bauta masa koma bayan Allah kuma ya shirka kuma duk wanda yake da shekaru a baya ya san duk irin waɗannan waƙoƙin an yi su idan kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka kowa ina subhanaka abdul qadiri ba dan kunyan Allah subhanahu wata'ala ba da sai dauko aljanna ya taso ta gaba nan a shiga duk dan girman abdul qadiri ba nan mun kunna ba kana jin wani na cewa an gwada kwanji da mala'ika da shi qadir da ya dauke mala'ika ya damfara shi da kasa ai nan mun kunna anan wajen ai to wannan shine abinda suke yi shi yasa za ku ga kullum daga shi nan fa na faɗa na ce cikin ramadanin nan da muka baro ba akwai wani a cikin sai ce malam tafsiri fa aka zo fa ana saɓani wasu na cewa ai tafsirin qur'ani wasu na cewa ai tarihin shi ibrahim tafsiri fa maganan Allah subhanahu wata'ala a cikin watan ramadana amma wai sai gashi an zo ana saɓani wasu na ganin eh ai tafsirin qur'anin shi yafi wasu na ganin A a ai tarihin shi ibrahim shi yafi eh ta yaya za a yi a zauna lafiya wannan abin matsala ne ba ya karama ba shi yasa za ku kullum su shegunan su shegunan su su wallahi ba wanda ya sai taba masa sheguna su an zagi shegunan su su an zagi waliyansu, a'a ba an taba Allah ko manzon Allah bai zamanto ita ce ajanda ta farko duk wanda za ka kawai ya fito maulana maulana ka taɓa maulan shi maulan shi maulan shi maulan shi su wallahi in an taɓa maulan su yanzu nan duniya sai ta tashi maulana maulana kullum rigima kenan sai malam yake cewa li'anna khawfan lahi bil ghaibi ibadatin domin ka ji tsoron wato Allah subhanahu wata'ala a boye to wannan gaibu ne wanda Allah subhanahu wata'ala yayi ta nuni a ƙur'ani akan abin da ya shafi wannan matsalar da wannan ƙadiyar idan muka tafi suratu qaf za mu ga mai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu qaf ai Allah madaukakin sarki haka yake faɗa ya ce yawma naqulu li jahannama ranar da za mu ce wutar jahannama halim tala'ati ko kin cika kuwa wata ƙulu jahannama tana cewa halmin mazid Allah akwai ƙari kuwa to a lokacin ne Allah ce ce wa uslifatil jannatu za a gitto da aljanna za a kusanto da aljanna lil muttaqina ga waɗanda suke suna da tsoron Allah ghaira ba'i aljanna ba ta da nisa ga su ga ta Allah ka samu na ciki Allah zai ce haza wannan fa shine matu aduna abinda akai alƙawari da kulli awwabin hafiz da dukkan mai komawa zuwa ga Allah wanda yake kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala to shi yasa a ƙarshen ayar sai Allah yake cewa man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a boye waja'a bi qalbin ya yazo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah za a ce kulu bi salam zalika yom khulud lahum ma yasha'una fiha na, mazid suna da duk abin da suke so a cikin ta inji Allah sannan kuma suna da ƙari a wajenmu inji Allah subhanahu wata'ala to daga lokacin da ka bari wani idasa maka a zuciyarka mutum yana wata ƙasa kai kana wata ƙasa kana jin tsoro kana ganin yana da wani tasiri da zai maka ko kuma mutum ya ma mutu amma kana ganin cewa akwai wani abu da yake da shi da zai iya maka to Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ka riga ka samu matsala ka riga ka ɗauki mansibin da yake na Allah subhanahu wata'ala ne ka ba wani bawa daga cikin bayin Allah wanda bai cancanci irin wannan matsayin ba idan ba Allah subhanahu wata'ala ba shi kaɗai ya cancanci wannan matsayin wannan ita ce babban matsala da babbar illa da waɗannan mutane suke ƙoƙarin yi kullum ba magana ba ce ta su ɗora mutane a kan yana su bi Allah subhanahu wa ta'ala magana ce ta kawai a girmama wasu mutane. Alƙur'ani da ya fara suratul baƙara bayan suratul fatiha ayoyi biyu zuwa uku na farko mai Allah ya fara da shi. cewa ya alif lam mim zalikal kitabu la fi hudan lil muttaqina sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna yayi magana akan abin da ya shafi imani da gaibi sannan zamu ga haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayyi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu dan Allah ya san manyan kafin bil gaibi wa yake jin tsoron sa a boye sai ce fa mani tada ba da zalika falahu azabun azim sannan haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa akan issar annabi Yusuf lokacin da matan nan ta zo ta ba da shaida tace zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi al khayl al kha'inina wannan ya faru ne dan shi yalla bai san cewa ban ha'ince shi ba a koyi saboda yana jin tsoron Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai shirya da mutumin da yake wato ka'ini ne sannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa jannatu adminin lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'aduhu ma'atiya sannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa allazina yakshawna rabbahum da ya magana annabi Musa da Haruna cewa walaqad atina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikra lil muttaqin sai ce alladhina yakhshawna rabbahum wa suke din tsoron Allah bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun sana haka zamu ga Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu ainihin wato Fatir cewa la tazirun waziratun wazra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yahmalu minhu shay'un walau kana za qurba wanda zamu zo mu kawo ita wannan ayar cewa inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salata har zuwa ainihin wato ƙarshe sannan haka a cikin suratu yasin Allah yake cewa inna ma tunziru man ittaba'a adh wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin kabir sannan har za mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratu qaf din nan mun kawo shi yanzu sannan da kuma wato a suratul mulki inda Allah yake cewa innal ladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir to Allah ne kaɗai ake tusa masa ake tusa maka tasirinsa a zuciyarka ka ji cewa duk inda kake a duniya yana sane da me kake yi shine jin tsoron Allah a boye To wannan ne idan ya samu zamu ga Allah ta'ala yana ce mana fasirru ilallahi, ku gudu, ku koma wajen Allah subhanahu Wata'ala. wannan shi ne. Sai yace ƙalar Allah ta'ala fi suratu fatar Allah ya faɗa yake cewa, inna ma yaksha Allah min ibadihi al'ulama'u, kawai inna ya kawai suke jin tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayansa su ne al-ulama'u malamai za mu ga cewa kafin wannan aya da sai da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wata aya yace alamtara? tara kai mai sauraron karatu baka gani ba أن الله أنزل من السماء ماء الله يسوك الدروا na السماء maka fitar saboda wannan والنرون daga sama. samaratun muktalifan alwanu ababe masu amfani wanda launi launin su iban banta wa min judadun bidun akwai daga cikin duwatsu waɗanda suke za su turukin wa kututun muktalifatil alwan shi duwatsu ne amma akwai hanyoyi da zane waɗanda suke gasu farare wasu jajaye muktalifun alwanu hawa garabi su akwai duwatsun da zaka ga kuma baki ne wanda ya zama gano wannan a kasan cana yadda Allah ya faɗa dutse da irin waɗannan launukan to shine da ya gama sai wa minan nasi wadda daga cikin mutane sannan da kuma abin da ya shafi dabbobi wal an'ami da dabbobin ni'ima muktalifun alwanuhu kadalika haka abin yake launin yana bambantawa sai ce inna ma yakhsha Allah kawai waɗanda suke jin tsoron Allah su ne al’ulama’u malamai ita karban kaciya tana nufin halatto da Allah duk lokacin da za ka yi abu ne sanin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga cewa ayan farko subhanahu wa ta'ala yi magana za mu ga ya fara da hamza wannan hamzatun hazatul istifham ne littaqari dan tabbatarwa da ma'anan a shin baka gani ba istifham littaqari da ma'anan tabbas haka abin yake da haka alhamzatu hamzatul istifham littaqari mabniun ala fath la mahalla laha min al-i'rab shin lam fi'l mudari' majaz fi'l lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukun ترى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف الإلا وهو الألف والكسر دلالة عليها وفاعله ضمير مستتر فيه wujuban taqdiruhu anta kai mai sauraron karatu ka gani ba haka wannan jimla ta al'amtara, ita ce jimla la mahalla istinafiya dan sabon zance Allah subhanahu wata'ala ya riga ya fara anna Allah lalle Allah kun ga anna harfu nasbi wa tawkidin wa mushabbahun bil fi'li wa ta'lilin wa masdarin mabniyun ala al fath la mahalla laha min al i'rab Allah لفظ الجلالة اسم أن فعل ماد مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو من حرف جر مبني على السكون لكن حركت الفتحة للتخلص من التقاء الساكنين السماء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ما أن شين مفعول به نأن سلام da haka jimla an zala ita ce fi mahalla zafin kabaru, anna inda mun samu anna da sunanta yanzu muna neman khabar nata da haka jimla an zala as-sama'i ma'an ita ce fi mahalla zafin kabaru, anna sannan mun san cewa anna idan ta zo wasu wasmuha wa khabaruha wal masdar al mu'awwal anna Allah anzala fi mahall nasb sadda masadda maf'ulai na ainihin wato tara da haka haka za mu gani haka da irabin zai tsawo tun da asali malam ba ya kawo ayin tun daga farko ba ne shi ya kawo inna ma ya fi da haka mun dawo inna ma za mu ga kafa wa makufa ce anil amal za mu ga cewa in inna ta zo tana yin nasba amma idan ma ta shiga sai ta zamanto kafa wa makufa anil amal sai ya zamanto yafsha fi'ilun مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو لأسله على الألف لأن الألف يتعذر لأن الألف يتعذر ظهور الفتحة عليها ظهور ظهور الحركة عليه ذاك سي زمنت الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع شين مفعول به مقدم من حرف جر عبارة مجرور بمن وهو مضاف والحاء مضاف إليه العلماء شين فاعل مؤخر مرفوع علامة ربه الضمة الظاهرة على آخره إيمانا ينكتب كلما اشتد خوف الأبد تلوك سنة رمباوة يتنن من الله دغ وجن الله على مقامه فيك كما تنسى كما وجن الله يا كارو ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم saboda ya san haka ne maka ga annabi ashaddan nasi khawfan min Allah ta'ala ya fi kowa tsananin jin tsoron Allah yana zaune ikan lati asadi sama'u sama ta yi kuka sai ya ce wa hukkalaha an tsarita ya cancanci sama ta yi kuka ana zaune kalli sama annabi ya ce inni ara ina ganin abin da ba ya ce sama ta yi kuka ya ce ya cancanci sama ce kuka kuwa ya ce da a ce shi ne ya ce ba wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu a sa a sama fasi akwai mala'ika na Allah wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza ya ce inda a ce kuka san abin da na sani na girman Allah ya ce wallahi da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa da ba ku iya komawa ba ku kwanta da matan ku akan shimfiɗa kuka ji daɗi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka malamai ya kamata su tsoron Allah wannan yabo ne amma dole sai wanda yi kokari wajen aiki da abin da ya karanta shi yasa muke da malamai magada annabawa da kuma malamai magada annan baya yanzu idan mutane suka lura maganan fyaɗe ya yi yawaita ɗazun nan nake ganin wata mata ana wata tattaunawa da ita ta ce ta tuna wani program da bbc ta yi a wasu shekaru akan matsalar fyaɗe wallahi wannan abin ya kasu gida wajen uku ina so in samu lokacin yi magana akan shi amma kun ga malaman tsubbu da kuke ganin sa wallahi tallahi wa'annan mutanen sharrin su yana daga cikin abin da yake haifar da wannan bala'i in ba haka ba jama'a wacce aka nuna cewa wani ya ji ya yi mata fyaɗe ‘yan wata uku da haihuwa wani abu yake da shi na sha'awa in ba wani matsiyacin malamin astagfirullah da azim aka samu ba da sunan cewa yana da wata bukata bukatar ba za ta bi ba ga yarin ya shekara kaza ko wata kaza ya je amfani da ita wannan yana cikin sharrin yanzu bai kamata in kira suna ba da zan kira suna a nan kadunan nan a tudun waɗannan kowa ya sani akwai inda mata suke zuwa su je su taru inda ba sa so a gane sun sun tashi sai su sani ƙabi su tsohon gurin akwai guraren da sunan sun taho neman taimako an zo neman laƙani ko kun ai kun san suwa suke ba da laƙani da taimako suwa suka cuci al'umma da irin wannan abu suwaye ana ƙoƙarin a ɗora mutane su gyara alaƙarsu da Allah kasu ta lahira su yi asara wasu sun tsaya kai da fata sai sun lalata alaƙar mutane tsakaninsu da Allah eh yanzu nan kwanan nan nan kwanan nan wata ta ce min wani ma taji tana da wata bukata wani yana santa wani yana santa kawarta ta ɗauke ta ta kai ta wajen wani malami malami fa malami fa malami fa sai kawai ta tabbata da shi sai ya ce mata wai abinda aka zo da shi na bukata wani ne yake santa ko take san shi wai za ta bude kirjinta yi mata rubutu a nonon dama sannan ya dawo mata rubutu a nonon hagu za ta wanke rubutun ɗaya na ɓangaren dama shi za ta ba saurayin ɗaya na ɓangaren ko kaza shi za ta ba mace ce kyakkyawa kira na ce ni kai na da na ga hotonta a kan profile ɗinta sai da na ba ta shawara na ce ta kira hotonta ita da kanta saboda ta yadda mace ce tana da kyau cewa dai ta rantse da Allah in dai ba mala'ika ba ne kai ba ta ga wani mahaluki da ta isa ta tuɓe jikinta ba hankalinsa bai tashi ba ta ce amma haka wannan mutumin ya kalle ta ya ce wai za ta tube kayan su a nonon dama shi za ta ba saurayin ya mata rubutu a nonon hagu shi za ta ba kaza ku ji ba don Allah ba. kuma suna nan ganin ake yi malamai ne to wayannan ba za su taba zama malamai magada annabawa ba sai dai wallahi su zamanto malamai magada annan baya annan baya za su gada ba dai annaba ba wallahi suna nan irin wa'annan abubuwan muna nan mun tattara su kuma duk wanda zai ji tsoron Allah ya san duk irin wa'annan asira asiran da wa'annan lakana lakanan an san wa'annan su ba da shi cikin mutanen an san an san ba yin wannan mace ce tana da kyau kyakkyawa ce ni a da kwal ta wasu alkabin goma da na kuma ce ba a wannan karatun zai ishe ta nake to ita da cewa ce ta rantse da Allah in dai dan adam ne mutum babu wanda ya isa ta tuɓe kayanta a gaban shi ko ta bayyanar da wani abu na jikinta in dai ma mala'ika mana ta hankalin kayan shi kamar haka wai ulama'u ulama'u wai sai matar wani ko ‘yar wani ka ce wai ta buɗe nonanta wai za ka yi mata rubutu a dama kaga daga rubutu a dama zuwa rubutu a hagu daga nan kuma Allah kaɗai ya san me zai faru ta irin wannan hanyar an yi fasikanci da matan mutane la tu'addu wa la tusa kuma da sunan malanta wala irin wa'annan ba za su taɓa zama malamai magada annabawa ba sai dai su zamanto malamai magada arnan baya duk kuma abin da yasa hankalinsa ke tashi da kayan faɗi kalman kafirci ko baka kira sunan kowa ba sai ka ga mutum hankalinsa ya tashi saboda ya san da musulunci yana gudana yadda ya kamata wallahi da sai ya tafi lahira ko ya tuba wannan shine tafiya bari mu karasa wannan gaba malam yace al-khamisatu na biyar anna shaykh alladhi yad'una an-nasa shehi wanda zai kira mutane ila tariqatin mubtada'a zuwa ga wata tariqa wacce aka kirkiro wa yudilluhum biha ya batar da su da ita la yanbaghi lahu idza kharaju min tariqatihi bai kamata gare shi ba idan suka fita daga tariqarsa an yantaki minhum ya dauki matakin fansa akan su yace sai an musu azaba la'annahum tabu ila Allah min al-bid'a domin sun tuba daga wajen Allah sun koma daga bid'a sun koma zuwa ga sunna hadha law kana qadiran ala al-intiqam wannan ma in yana da ikon ni dauki fansaye azaba kenan fa kaifa huwa ajinun fi za bayan shi ga jini ne inda a ce in an fita wani abu na samun mutum mu da muka fita da ba shi wani bai same mu ba ko ka turo cuta in ka isa ka ce in daina karatun duk ƙarya ne malam barazana ne kawai malam da zaran dama zuciyarka ba a alakanta ta da Allah ba to wanda bai kamata ya baka tsoro ba sai ya zo ya baka tsoro fa inna hubbahu domin sun salilin tiqami dan daukan farsa mun man taraka tariqatahu ga wanda ya bar sa jarima babban laifi ne yudifu har ila jarimatul ula wanda zai jingina ta zuwa wata jarima kuma babba wa ikhtira'uhu shine kirkirar sa tariqati na ɗariƙa wa da'awatuhu nasa ilaiha da kiransa mutane zuwa gare ta wannan shine abinda wannan karatu ikunsa muna nan muna ci gaba da tafiya a hankali a hankali wannan littafi na alhadiyatu alhadiyatu Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu jama'a cikin abin da yake damun mutane wanda mutanen nan kullum suke jifan mu da shi suke mana ƙarya a kansa shine matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai mun ce sana wuta wannan matsalar don Allah ku yi haƙuri za mu zo kanta wannan karatu da ko mun fara abinda ake ce sallatu biki wala tazar babu wata matsala da zai bari sai mun tattauna ta sai mun karkaɗe shi buha a kansa ku yi haƙuri. wannan matsalar muna nan za mu zo kanta zan tattauna ta ta hanyar dalili in Allah ya yarda da dalilin da sai an warkar da kai akan wannan matsalar da izinin Allah subhanahu wata'ala naka lokaci yayi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.